بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين da sauraronmu ta wannan kafa ta yada bayanai muna muku barka da zuwa cikin wannan karatu da muke gabatarwa daga masallacin koyarwa na wato asibitin tarayya da ke jihar gombe yau 25 kawo 26 kai ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1441 muna cikin suratul araf kuma muna fassara ne akan ayar da take magana akan ayata 187 wato ita ce ya tsaro na ka'ani sa'a mun yi maganganu da dama akan wannan amma dai ba mu karkare magana a kai ba sai lokaci ya rutsa mu a wancan zama da muka yi da haka mun ga yadda malamai suka ta sabani akan yasalunaka ka annaka hafiyun anha sannan mun biyo da hadisai irin waɗanda za ka ji ana yi wa manzo Allah tambayar lokacin tashin alkiyama kuma da irin amsoshin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar mun zo kan wani hadisi wadda wato hadisi na wanda imamu ahmad ya fada kuma wannan hadisi din wannan hadisin ya yi magana akan gamuwar annabi sallallahu alaihi wasallama a daren da Allah ya yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya gamu da annabi ibrahim da kuma annabi musa da annabi isa suna muzakara shine batun kamar tattaunawa akan tashin alkiyama mun karanta mun yi gab da kare hadisin lokaci ya rika ba mu kare sabon haka muka tashi suna muzakara akan al'amarin tashin alkiyama aka mai da al'amari zuwa ga annabi ibrahim ya ce bai da ilimi akan wannan allah ne kadai mai iliminta, sannan aka dawo da annabi musa ya ce shi ma la ilmala ba shi da ilimi ta tare da ita aka koma ga annabi isa alaihi salam sai ya ce shi ubangiji ba zai iya faɗin wajabcinta ga lokacin ba don ba wanda ya san wannan sai Allah amma cikin abin da Allah ya masa alkawari wanda zai faru da shi kafin alkiyama ta tsaya shine dujal zai fito a ƙarshen zamani idan ya fito zai tarar da annabi isa gamuwarsu ke da wahala dujal zai zamanto narkakke kamar matacce Da kuma ya nuna cewa Allah ne zai halakar da dujal ba shi annabi isa ba a cikin hadisin haka ya nuna Allah zai halakar da dujal a lokacin da ya ga annabi isa har ma dai ya kara da cewa kafiri ko bayahude zai iya buya a gindin wata bishiya ko gindin dutse dutsen zai yi magana da izinin Allah ko bishiyar za ta yi magana da izinin Allah ta kira musulmi ta ce ga wani kafiri ya zo ya yake shi ko ya kashe shi bayan wannan idan wannan abu ya faru mutane za su zauna a cikin gidajensu kamar yadda suka saba to nan kuma ana cikin wannan zama sai ga ya juju wa ma juju su kuma za su fito su za su farko ne ta kowane irin nahiya a cikin duniya za su farko su shigo za su taka ko'ina garuruwa illa abin da aka togas babu kuma wani abu da za su je a kansa sai sun halakar da shi ba za su wuce a kan ruwan mutane ko kogi ko na ba face sai sun shanye wannan ruwan sa'an nan mutane za su koma ga annabi isa sai su kai kamar complain cewa ya jujufa suna shanye ruwan mutane ba abin da mutane za su amfana da shi wannan karar za su kai ga annabi isa a lokacin shi kuma annabi isa zai yi addu'a ya roƙi allah a kan ya juju to sai allah ya kashe ya juju za su faɗi a bayan ƙasa su mace su kuma rube warinsu ya cika ƙasa da jikunansu da gawakinsu to bayan wannan ya faru sai Allah kuma ya saukar da ruwa daga sama wannan ruwan shi ne zai tafiyar da gawakinsu yadda kogi yake ɗebowa da ti haka ruwan zai zo ya tafiyar da gawakinsu duka ya afkar da su cikin kogin imamu ahmad yake cewa haka aka ruwaito wannan hadisi daga harun to bayan wannan kuma tun saful jibalu wato za a tumbuke duwatsu a bayan ƙasa sannan kuma wato maddul ardu maddal adi za a miƙar da ƙasa miƙaswa kaza kenan dukkan tanade-tanade suna nuna alama wa bustatil jibalu basta wato kenan alkiyama za ta tsaya to daga nan sai malam ya ce sun maraja ila hadisi hushai sannan kuma sai koma baya zuwa ga hadisin wato shi hushai kamar wannan dai ya katse shi a nan shi annabi isa ya bayyana irin abun da allah ya masa alkawari zai faru da shi kenan kun ga bai faɗi cewa ya san tashin alkiyama ba ko mm. amma yace ce shi abinda Allah ya masa alkawari wanda idan waɗannan abubuwa sun faru to shi kenan fa alkiyama kuma ta zo kenan amma dai duk da haka alamomi ne waɗannan har yanzu su ma har yanzu don haka sai ya ƙara da cewa wato hadisin ushaimi shi kuma da ya zo su yake cewa anna zalika in kana kazalik wannan abin da aka faɗa idan ya kasance a haka to yana son ya bayyana wa mutane fa inna sa'ata ita tashin alkiyama kal hamilul mutimmu la yadri ahluha mata tafja'uhum bi wiladatiha laylan aw nahara wato sai zamanto kamar wata mai ciki ne wanda cikin ta ya kai haifuwa amma danginta da mijinta duka ba wanda ya san da daddare za ta haifi ko da rana to haka tashin alkiyama zai dawo ba wanda zai iya sani har yanzu dai ana nan akan maganar jiya la ta'tikum illa bakta ba za ta zo muku ba sai fujua waɗannan dukansu an kawo su da ƙarshe aka ce laisa indahum ilmun bi waqti sa'a ala ta'yin babu wani mutumin da yake da wani ilimi akan ayyana ranar da za a yi tashin alkiyama annabi ibrahim bai iya bayyana annabi musa bai iya bayyana annabi isa ma wasu dalilai ya faɗa wa inna ma raddul amra ila isa alaihi salam fa takallama ala ashratiha sai aka mai da al'amari zuwa ga annabi isa shi ma bai faɗi ranar da za a yi ba abinda ya faɗa kawai ya faɗi sharuɗa alamomin tashin alkiyama annahu yanzulu fi akhir hadhihi al-umma domin annabi isa abin da ya sa wannan bayanin zai sauko a ƙarshen wannan al'umma daga ƙarshen wannan al'umma annabi isa zai sauko idan ya sauko me zai yi munfizan li ahkami rasulillah in ya zo kawai abinda da zai shi ne zai zartar da hukunce hukuncen da manzon Allah ya faɗa. wa yaqtulu al dajjal zai kashe masihu ad-dajjal wa yaj'alu Allahu halaka ya'juju wa majuju bi barakati du'a'ihi kuma Allah zai sanya halakar ya'juju wa majuju da albarkar addu'ar almasihu wato shine annabi Isa fa ma a a'lamahu Allah ta'ala bihi don haka ya ba da labari da abin da Allah ya sanar da shi amma dai har yanzu babu wata magana akan cewa ga ranar tashin alkiyama inama kawai ya faɗi wato wasu dalilai wannan hadisi da ake magana ibnu maji ya fitar da shi hakim ya fitar da shi wasu malamai sun ce isnaduhu sahih isnadin hadisin ya inganta kuma rijaluhu siqatun yana da siqa amma wasu suna ganin wannan hadisin akwai wasu matsala wato a kansa ta yadda wasu mutane suke ganin hadisin gairu kawiyin bi hadha isnad wato bashi da karfin da za a bashi martabar da ake ba masahihin hadisi saboda wasu matsaloli amma dai ala ayyati halin idan zaka bi hadisai da suke magana akan tashin alkiyama to za a nuna maka waɗannan matakai da suke da annabi isa ya lissafa su dukan za a zo kansu wanda kusan za a iya cewa su ne manya-manyan daga cikin alamomin tashin alkiyama dawar annabi isa fitar rana ta yamma fitan ya juju wa ma juju a bayyanuwar dujjal waɗannan su ne manya-manyan ayoyi da za a iya cewa na alamomin tashin alkiyama waɗanda ba su bayyana ba kuma za su bayyana ne nan gaba to sai hadisi na biyu qala imamu ahmad haddasana ya yahya bunu abi bukaira qala haddasana Ubaidullahi bunu iyad bunu Laqid. قال سمعت أبي يذكر عن خزيفة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة an tambayi manzon Allah akan al'amarin tashin alkiyama yaushe za ta faru Fakala sai annabi ya ce ilmuha inda rabbi azza wa jalla ilmin tashin alkiyama yana nan ga ubangiji na mabuwayi da ɗaukaka la wakati ha babu mai bayyanar da ranar tashin alkiyama illa huwa sai shi Allah wato walakin sa'ukhbirukum bi mushara bi sai dai zan ba ku labari da sharuɗanta amma ba mai iya ayyana ta sai shi Allah baraka wa ta'ala tunda muka taso daga kan wannan aya da hadisan da ake zuwa har yanzu ba a samu ranar tashin alkiyama ba don haka sai dai a faɗi wasu abu na sharuɗa yake cewa babu wanda ya san ilminta sai Allah ba kuma mai iya bayyanar da ita ga lokacinta sai dai Allah sai dai zan ba ku labari da sharuɗa wa ma ya kunu bai na yadaiha da kuma wasu abubuwa da za su kasance kafin alkiyama ta tsaya za a ga wasu abubuwa waɗanda za su iya zamantowa alamomi sai annabi ya ce inna bai na ha gaba ga tashin alkiyama kafin ta tashi wato kamar a ce maka kafin ruwa ya sauko akwai iska wanda take almishir da ruwa ko to a gaban tashin alkiyama kafin ta afku annabi ya ce akwai fitnatun akwai fitintunu fitina da za ta yi ta faruwa kafin a da alkiyama sannan wa haraj da kuma wani abu da ake kira alharaj kamar yadda zai bada bayani a gaba qalu sai suka ce ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama alfitnatu qad arafnaha yace ita fitina mun santa mun san fitina mun san abin da ake kina fitina najin kuma kowa ma ya sani yanzu ko yawa. sai suka ce fal haraju ma huwa amma shi haraju da kace fitina ta abku za a samu haraju menene haraju kala sai aka ce ai sai ce alharaju bilisanil habasha wannan kamar ba larabci ba yare ne na mutanen habasha ma'anarsa shine ne alƙatulu za a yi ta samun kashe-kashe wato kafin alkiyama ta tsaya daga cikin alamomin da za su nuna alkiyama ta yi kusa fitintunu za su yi ta aukuwa yanzu wannan kwanora ɗin da ake magana ba fitina ba ce wanda duk ta zo ta tsaye da duniya ayi eh, wani gurin sai ka ga ayyukan zunubai ta tsayar don an rufe gidajen giya karuwai ma sun fara cewa ba customers kaga kenan mazinata kowa ya ja gidan da ake taruwa a iskan yanzu an tsaya a gefe guda kuma ta shafi wuraren ibada haka musifa ce fitina ce a gefe guda kuma ta tsayar da jigila da zirga-zirga tsakanin ƙasa da ƙasa tsakanin gari da gari wanda waɗannan zirga-zirgar in ba a samun su tattalin arziki ya tsaya mai zai tsaya mai ya kosai ba za ta iya ba mai sayo kaya daga wani gure ya kawo mai shiga jirgin sama ya tafiya ba zai yi ba mai zuwa wasu guran kaga duk waɗannan an tsaya fitina kaga kenan fitina ce to annabi ya fitintunu za su yi tafa ruwa bayan fitina kuma yace sai alharaj menene alharaj ya ce alqatl shi ne kashe-kashen rayuka wato za a yi ta kashe-kashe to kuma ana yi kaga banda ya kukuwa da ake wata ƙasa ta kai hari can yanzu kaga waɗannan abubuwa sun tsaya su ma sun dakata yakin da wata ƙasa da ƙasa ake kaga su ma tukuna yanzu an tsaya saboda abubuwa duk waɗannan fitina ta zo ta abu nan kashe-kashen rai za ta faruwa a bayan ƙasa na babu gaira babu dalili da wanda ya yi kisa da wanda aka kashe shi duka ba su san dalilin abin ba zan an kira wanda ya kisa aka tambaye shi mai yasa ya kashewa mai shi ma bai sani ba ba zai iya ba da wani kwakwaran dalili ba to wannan shine alharaj da zai ta faruwa to kun ga yanzu duk yana nan yana ta faruwa saboda haka kenan kafin alkiyama ta tsaya waɗannan abubuwa za su yi ta faruwa in ji manzon Allah fitintunu za su baibaye duniya kashe-kashen rayuka babu gaira babu dalili kaga an kashe mutum amma ba a tuna komai kamar an kashe kiyashi ba mai jin damuwa wanda za ka ga misali kawai ko shekarun nan da suka ɗan wuce ya kai matsayin fada bom zai tashi kawai inda ba a gurin kuma da sai ku ci gaba da harka kawai sai a ci gaba duk mutanen da ya daga-daga da su ba damuwar mutane ba ne yanzu kawai za a ci gaba da nawa ka siya nawa za ka sayar mu kaga rayuka sun zama kamar abun banza kamar rayukan kiyashi to haka manzo Allah ya ce fitintunu za su ta faruwa kafin tashin alkiyama waɗannan za su faruwa sannan banda wannan kuma wayulqa bainan nasi at-tanaqur a tsakanin mutane za a jefa rashin yadda tanaqur kowa ya ga dan uwansa bai yadda da shi ba sai ga mutum yana zuwa amma baka yadda da shi ba yanzu har ku gaisa ku yi magana amma dai baka yadda da shi ba yanzu haka yana faruwa ka gani yanzu yan haɗu ma kunna ba ya da hannu ma kunna yanzu ya zama matsala ka ba da hannu a gai sama. tanakur kowa bai yadda da bai amince da ɗan uwansa ba kai ba ka amince da wancan ba wancan ma bai amince da kai ba to bayan kashe-kashen rai abin da zai faru kenan yulka bainan nasi a tanakur kiyayya da rashin yarda da juna zai biyo baya fala ya kado ahadun ya arifu ahadan kamar ma kusan za ka iya cewa in an haɗu ga jirgin mutane amma sai ka ɗauka ba wanda ya san ɗan'uwansa kamar ni ban san ka ba kai ka san ni ba haka za mu zauna ha ah, to dama ai shi ne na san ka kai sallama ai musafa ai komai to yanzu kawai na ganka hannuna a aljihu ne <laughs> ko ba haka ba eh, kamar dai ban san ka ba ka san ni ba haka mutane suka dawo a tanakur bainahum haka nan wato mutane annabi ya ce waɗannan abubuwa za su faru a tsakanin al'umma an gane wannan kenan wani hadisin kuma har yanzu akan wannan kala waqi'a kala haddathana ibnu abi khalid an tariq bin shihab kala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama la yazalu yadhkuru min sha'ni as-sa'a hatta nazalat manzo Allah bai gushe ba yana zance yana ambatawa mutane wato yana zance yana ambatawa mutane ko yana tunatar da mutane kan tashin lokacin alkiyama yana tunatar da mutane har Allah ya saukar da ya tsalunaka a sa'ati ayyana mursa annabi bai gushe ba yana tunatar da mutane wannan warawafu nasa'i nasa'i ya rawaito nan wannan min hadisi Isa bin Yunus عن إسماعيل بن أبي خالد وهذا إسناد جيد قوي وانا حديث ينادي إسنادي من كرفي فهذا النبي الأمي يتي وانا شين النبي الأمي wadda ba a koya masa karatu a gaban kowa ba haka Allah ya ilmantar da shi sayyidun rusul shugabannin manzanni shugaban manzanni gaba ɗaya. wa khatimuhum manzanni salawatullahi wa salamuhu alaihi kuma tsira da amincin Allah su tabbata ga wannan manzo sallallahu alaihi wa sallama yace nabiyun rahama wato annabin tausayi da rangwame Nabiyu tauba annabin wato tuba wanda ya zo don ya shafe mutane su tuba su koma ga Allah wa nabiyyul malhama wato shine annabin jarumai ba ragwage bane Mabiya annabi duk ya kamata su zamanto jarumai babu rago saboda annabi ya koya masa sabansa shaja'a da jarumta da komai duk ka kawo mutum rago to kawai rago ne amma ba dai ba annabi ya gada ba saboda annabi jarumi ne ta hanyar sana'a ta hanyar aiki ta hanyar juriya ta hanyar nauyin daukar nauyi ta hanyar duk abin da ka sani mabiya annabi jarumai ne ba ragwage ake mutane wal aqib kuma annabi shi ne na ƙarshe wanda aka rufe annabta da shi alwal muƙaffa wal ladhi labi an nasa ala qadamai shi ne wanda mai taro mutane wanda ake tattaro mutane a ƙarƙashin digadigansa ma qawlihi fi ma sabata anhu fi sahihi min hadisi Anas wa Sahal ibn Sa'd radiyallahu anhu wannan abin yake son ya faɗa ya riga ya faɗe shi a baya cewa annabi yana zance wa mutane ga tashin alkiyama har sai da Allah ya saukar da ya tsalu na ka'ani sa'ati ayyana mursa ya ce ka gaya musu innama ilmu ha'in da Allah ilmin tashin alkiyama yana nan a wajen Allah ba wanda ya sani su shi a wani hadisin manzon Allah cewa ya bu'istu ana wa sa'atu ka hataini ni an aiko ni da tashin alkiyama kamar haka sai ya haka da ya tsosa. ai bambancin tsakanin kaɗan ne wa qarana baina asbu'aihi sababa wallati taliha sai ya gwama tsakanin yatsarsa sababa wannan ita ce sababa wallati taliha da wadda take binta kaga bambancin ai dan kadan ne a tsakani idan ka hada yatsun tsakanin annabi da tashin alkiyama ba nisa shine suna kusa wa ma haza tare da wannan kusanci kulli dukkansa kadi amarahu Allah ta'ala an yarudda ilma waqti sa'ati ilayhi duk da kusanci da yake da shi da tashin alkiyama sai da Allah ya umarci annabi ya ce ya mayar da al'amarin tashin alkiyama wajen Allah duk da cewa da aiko shi da tashin alkiyama ba su da nisa kamar wannan yatsun ne kaga ai ba su da nisa abinda bai kai wannan ba ya kamata za ka iya bayanin sa ko to amma duk da haka kusancin aiko annabi da tashin alkiyama bai sa annabin ya san ranar tashin alkiyama ba duk da kusan da yake da ita saboda haka Allah ya umurce shi da ya da ilmin tashin alkiyama din zuwa ga Allah idza su'ila anha lokacin da aka tambaye shi fa kana sai Allah ya ce masa ka gaya musu innama ilmuha inda Allah wato ilmin tashin alkiyama yana wajen Allah walakin na aksaran nasi la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba sai aya ta gaba wadda take kama da waccar wato yadda kamar annabi sallallahu alaihi wasallama bai san lokacin da alkiyama za ta tsaya ba haka kuma Allah ya umarce shi da ya bayyana cewa bai san gaibi ba kullu ya alam kullu amliku li nafsi naf'an wala dafa na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am بسم الله الرحمن الرحيم نعم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله نعم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء نعم إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون kul ka gaya musu la amliku ni ban mallaka ba li ga kaina ban iya mallaka ma kaina ba nafa’an wani amfani wala darran ko ba zan iya kuɗe ma kaina cuta ba wato dukkan waɗannan ba a hannuna suke ba ban iya mallakar amfanar da kaina da lafiya ba ba zan kuma iya tunkuɗe ma kaina wato abin nan rashin lafiya ba illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ga dama Walaukuntu kuntu da na kasance a alamul gaiba na san gaibi da taksartu min alkhairi annabi yace ce da sai in ƙara yawaita min alkhairi daga alheri kuma da na san gaibi wa ma ban saniyar su da babu wani mummunan abu da zai shafe ni domin zan iya ganowa kuma zan kauce masa in ma ana wato ni ba ma kowa bane illa nadhir wato ni mai gargadi ne wa bashirun kuma mai albishir ga waɗanda suka yi imani mun yi gargadi ga waɗanda suka kafirce da azaba mun yi bushara ga waɗanda suka yi imani su ne liqawmin yu'minuna ga mutanen da suka yi imani A Allah ta'ala Allah ya umarci manzansa a wannan guri da mai Allah ya umarci manzansa mala ce an fawo da umura ilai, ya ɗauki al'amura duk ya mayar da su ga Allah yi da nasa wannan shi abin da Allah ya umarci manzansa ka mayar da al'amura dukkan su gaba ɗaya zuwa gawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa an kubira an nafsihi kuma annabi ya bada labarin shi kansa mai matsayinsa ya iya sanin gaibi ya iya sanin abin da zai amfane shi ya iya gano abin da zai masa amfani da zai iya ganowa da ya hana sahabban nan su je kuhudu ai ta kashe su a wannan ranar wato bayan ya juyar da al'amura Allah ya umarce shi ya juyar da al'amura gaba ɗaya zuwa ga Allah sannan kuma sai ya umurce shi da annabin ya ba da labarin kansa ina matsayarsa da sanin amfani ina matsayarsa da sanin abun da zai cuta zai iya gano wannan ko ba zai iya ba Shi ne annabi ya bayyana kansa annabu la ya'lamul ba? cewa annabi ya bayyana kansa cewa fa shi ma bai san gaibi ba al abin da zai zo a nan gaba annabi bai san shi ba an gane wala ittila alahu kuma baya iya tsinkaya ya gano gaibi annabi ya bayyana wannan ma ta san matsayinsa ala shay'in akan wani abu min zalika daga haka illa bima atla'ahu Allah alaihi sai abinda Allah ya tsinkayar da annabi ya sanar da shi shine kawai kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a wani gurin wato a cikin suratul jinni yana cewa alimul ghaibi Allah shine masanin gaibi wala yuzhiru ala ghaibihi ahada baya bayyanar da gaibinsa akan wani mutum wa qawluhu ta'ala fadin Allah da yace walau kuntu a'lamul ghaiba da na kasance na san gaibi lastaksartu min alkhairi da na yawaita daga alheri qala abdurrazzaq malamai za su ta magana akan wannan qala abdurrazzaq wato abdurrazak yake cewa anisuri suri daga suri an mansur daga mansur al mujahid daga mujahid walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu min alkhair da na kasance na san abin da ake kira gaibi ai da na yawaita daga alheri qala ta law kuntu alamu mata amut da na kasance na san yaushe zan mutu an gane la amiltu amalan salihan da na aikata aiki aiki nagari wa ta haka hakanan rawa ibnu abi najih an mujahid an mislahu ibnu jurayj wa fihi nazar cikin wannan akwai nazar li'anna amala rasul sallallahu alaihi wa sallama domin aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama kana dima aikin annabi ya kasance dima mana da'imul amal ne kowane lokaci annabi dima wato aikinsa dawwamamme ne ba wani lokaci da annabi yake barin aiki to shi sai ya ce waccan magana da aka samu ta daga abdurrazak daga suri daga mansur daga mujahid na cewa da annabi ya san yaushe zai mutu da ya yawaita aiki mai aiki nagari fihi nazar kamar ku gane maganar nan ba fihi nazar ya ma za a kwatanta cewa yake na annabi da ya san ranar mutuwa da zai aikata aiki nagari ai kaga wannan magana ce wanda bata dace da manzo ba saboda ko da yaushe manzo Allah aiki nagari yake magana ce wanda bata dace da shi ba an gane shi yasa abin da ya tabbata ga annabi wancan hadisin akwai matsala a kansa don haka abin da ya tabbata daga annabi shi ne, wato shi aikin annabi kana dima ma'anar aikin annabi kullum dawwamamme ne amalin ne annabi duk lokacin da kaje aiki yake na gari wafi riwayatin a wata ruwaya kana idza amila amalan asbata annabi ya kasance duk wani aiki nagartacce yakan tabbatar da shi fa jami'u amalihi kana ala minwalin wahid dukkan ayyukan annabi ya kasance akan manufa guda daya ita ce aikin bin Allah tabaraka wa ta'ala yana kuma yin aiki ne ka annahu yanzuru ila Allah kamar yana kallon Allah haka annabi yake aikin fi jami'i ahwalihi a dukkan halayyarsa Allahumma illa an yakuna al-muradu an yurshida ghayrahu ila al-istidad li dhalik sai dai kawai annabi wato in kaga ya zo ya yi wani abu a wajen mutane to sai dai ya aikata shi don irshadi don ya shiryar da mutane su kwakwafa daga wajensa an gani walau kuntu alamul ghaiba mu koma hadin su kan da ya san abin da ake kira gaibi yace da na kasance na san gaibi la taksartu min alkhairi da na yawaita daga alheri ai bi ma'ana la taksartu min almal da na yawaita kudi na kori talauci cikin al'umma kamar yadda dan masaudi ya fassara cewa ya lazina amanu kutiba alaikum aminan kutiba alaikum menene wasiya eh, idan a hada kuma maut idan mutuwa ta zo muku wato ku bar wasiya in ta taraka khairan nil wasiya dan abbas yake cewa in ta raka malan mm. idan ya bar kudi to yayi wasiya to kuma da bai bar kudi ba zai faɗi yadda za a binne shi aiko da wanda yake son ya masa sallah da waye su za su masa wanka ko yana da kudi ko bai da kudi lasakasartu min alkhairi da na yawaita daga alheri abinda aka fassara a cikin ruwayar da aka ruwaito daga Dhahab wanda ta fito daga dan Abbas cewa akwai fassarar da aka bayar lasakasartu min alkhairi ai ma'anansa shine min almal da na yawaita dukiya da mutane sun rabu da talauci ko yanzu misali wani da za ka zo ka ce a yi addu'a Allah ya ba da ruwan sama da a yi addu'a Allah ya ba da kudi me za a zaba wani zai ce a ban ruwan sama a ba su kudin wani zai iya faɗin haka a ba su kudi ko to shi a ya fassara khaira da alheri saboda galibin rayuwar mutane tana da alaka da kudi duk rayuwa inda ka zaga in masallaci kuka gina sai da kudi in za a kai mutum lahira ma sai da kudi ba zai tafi da kudi ba amma sai kudi sun yi aiki za a sa mota za a sai likafa ne za a kawo ruwan wanki za a sai itace duk kudi ne suke aiki ko ba za dai a kai shi da kudi ba amma dole sai kudi sun shigo lai rayuwar ka ce da gobe wanda za ka ci za ka sha kana buƙatar kudi wanda za ka wanda za ka ce suna buƙatar kudi shi za a ce da na yawaita muku alheri wafi riwayatin a wata ruwaya kuma cewa ya yi la'alimtu izashtaraitu shay'an ma arbahu fi da na sani na san komai da ba zan sai komai ba sai abin da zan ci riba a cikin zama wato kenan da ka san da ya san gaibi babu wani abin da zai bashi faduwa sai dai kawai abin da zai samu mai amfani a ciki fala abi ushay'an illa rabihtu fihi ba abin da zan saya sai abin da zai bada mai riba wa ma masaniyar su kuma yace da wani abu mummuna bai shafe ni ba menene abu mummuna kala yace wala yusibuni al-faqr da talauci bai sami ba ashe talauci mummunan abu ne masaniyar su talauci sau'u ne ko Su ne shi mummunan abu ne قال ibnu jarir ibnu jarir yace cewa wa qala akharun ma'ana zalik wa raw kuntu a'lamul ghaiba da na san gaibi la'adattu lissanatil mujaddaba minal muksiba ya da na san gaibi da na yi tanada na sa mutane sun yi tanadi a shekarar da za a yi fari ba za a samu abinci ba da sai in ci ku tanadi abinci a shekarar da aka samu ruwa amma duka wannan bai faru ba saboda bai san abin da zai biyo baya ba wannan yana nuna maka cewa annabi bai san tasarrufin yau da goben can ba kenan sai Allah ne ya san tasarrufin gaibi da abin da zai sha mutum yace wala arabtul ghala'a yace da na san tsada da kuwa na gaya wa mutane minar rukas tun abu yana da sauki sosai kakiyar duka rayuwa yadda take tafiya kenan ko fasta'adattu lahu minar rukas da na tanada musu sauki a madadin tsada وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وما مسني السوء yace da wani abu mummuna bai same ni ba menene shi lajtanabtu ma yakunu min ash-sharri da na ne sanci duk abin da zai zamanto sharri ne bana gurin kabul an yakuna tun kafin ya kasance an gane wattaqaituhu da na kuma tsare shi thumma akbara annahu innama huwa nadhirun wa bashir sannan sai Allah ya da labarin cewa shi annabin nan fa mai gargadi ne ga waɗanda suka saba ma Allah sa'annan kuma mai bashara ne ga waɗanda suka imani ay nadhirun min al'azab mai gargadi ne daga azaba wa bashirun lil mu'minina mai albishir ne ga waɗanda suke mu'minai bil jannati da aljanna kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar yace fa innama yassarnahu bi lisanika ai mun yassare wannan alqur'ani ne da harshen ka ya rasulullah litubashshira bihil muttaqina domin kai albishir ga waɗanda suke masu tsoron Allah suna da aljanna wa tunzira bihi qauman ludda kuma ka gargadi mutanen da suka zamanto balidai waɗanda ba su bin Allah masu tsaurin kai a musu gargadi da azaba na sai Allah ya ce huwa allazi هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجا ليسكن إليها نعم فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين نعم فلما فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما نعم فتعالى الله عما يشركون تبارك وتعالى هو الذي شيني الله وندا خلقكم يحلتاكم من نفس واحدة دقري قدائها وجعل منها زوجها سنن إتوانا ريدن سي الله يسنيامة ما تتع ليسكن إليها ببنية نسوزها قريتا ولما تغشاها لوكة ليرفئتا mana shi ne ya sadu da ita hamalat hamlan sai ta ɗauki ciki ɗauka khafifan sassauka ba ta jin komai kamar rabbi ta ci gaba da rayuwa da wannan ciki din falamma asqalat da'awa Allah lokacin da cikin kuma yayi nauyi ya kai haifuwa da'awa rabbahuma shi eh, annabi Adam da matar shi sai zamanto cewa wato mijin da matar sai suka zamanto suna kiran Allah ubangijinsu la'in a taitana salihan wallahi idan ka tafiyar mana da shi salihi na nakunan na mina shakiri na za mu kasance daga cikin masu gode maka ya Allah ma a tahuma salihan lokacin da ya tafiyar musu da shi salihi ja'ala lahu shuraka sai suka sanya masa abokin tarayya fi ma a tahuma cikin abin da Allah ya basu wa ta'ala Allahu amma yushrikuna wato Allah ya tsaukaka ya tsarkaka daga abin da ake hada shi da wani wannan aya akwai wasu matsaloli da ake sabon wasu maganganu iri daban-daban da wani lokaci a maganganun ba su dace da annabin Allah ba ma dai za mu ga yadda matsalar za ta ƙare yunabbihu ta'ala ala annahu khalaqa jami'an nas Allah anan yana faɗakar da mutane ne cewa ya halitta dukkan mutanen duniya gaba ɗaya annas mutane gaba ɗayansu Allah ya halitta su min Adam alaihi salam daga annabi Adam asalin su kawai daga can wa annahu khalaqa minhu zawjatahu Hawa sa'annan shi annabi wato Adam an halitta matarsa kuma daga jikinsa ita ce Hawa wato bilha ba ha'un bane Hawa madadin ana cewa hawa'u ne ko a ba hawa'u ba hawa asalin sunan ke wa annahu khalaqa minhu zawjahu hawa cewa ya halitta masa matarsa hawa kaje ka dubi abin nan kamus na larabci da abin nan munjit ne ake nufi da hawa ba hawa bin ha'u ba za ka gane ma'ananta amma yanzu ni ba zan fara ba sun an haka nan in tasharar nasu min huma sai mutane suka zamanta suna yaduwa suna karuwa suna bazuwa min huma daga annabi adam da kuma matar shi hawa kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a wata aya ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin? lalle mun halitta ku daga maza daga namiji wa unsa da kuma mace waja'alnakum shu'uban muka sanya ku bangare bangare wa qaba'il muka mai da ku kabilu kabilu lita'arafu domin ku san juna ubangiji ya ce inna akramakum lalle mafi girma da karamci da daukaka da daraja inda Allah a gurin Allah attaqakum shine mafi tsoron Allah a cikin ku wata ayar ta zo tana bayyana mana nan ma ya nuna mana cewa min zakarin wa unsa shine daga annabi adam da hawa domin azzakar shine adam wa unsa ita ce hawa wata ayar Allah ya sake fadi akan wannan dalili ne akan cewa Allah ya halicci mutane gaba ɗayansu daga adam yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron Allah ubangijinku allazi khalaqakum wannan da ya kage ku min nafsin wahida ya halitta ku daga rai guda daya wa khalaqa minha zawjaha sannan Allah ya halitta daga wannan rai din sai ya halitta mata matarta daga jikinta suratul nisa'i wa qala fi hadhihi al-ayati al-karima a wannan aya din kuma sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa ja'ala minha zawjaha a madadin wa khalaqa minha zawjaha ya halitta rai mace daga jikin wannan rai a nan kuma ya ce ya sanya mace daga jikin wannan rai din liyaskuna ilaiha don ya nutsu da ita suna da bambanci ne da halaka da ja'ala ko duk ma'ana ɗaya suke bayarwa yi liya alifuha liyaskuna ilaiha shi ne ma'anarsa liya ha a ta'alif shine karkata ta hanyar nuna ƙauna da tattaruwa a gurin da kake kaunar abu shine kamar mutum in yana da mata to matattararsa kenan nan ya alifu halin zai zo ya tattaro ya dawo don duk inda ya tafi da buga-bugarsa nan yake dawa kuma yana dawa ne ya tattaru a ƙarƙashinta don santa da yake ba wai an tattaro shi ne da ƙarfin tsiya da dole ba a shi kawo kansa don yana so haka ne ko liya alifaha domin ya tattaru da matar ransa da nata su haɗu ƙaunarsa da ƙaunarta su haɗu soyayyarsa da soyayyarta su zama ɗaya waya su kuna biha sai ya nutsu da ita wannan shi yasa Allah ya kagi mace daga nan an gane shi yasa ce idan ka koma kana neman bayanin hawa zaka iya gane ma'anar da yasa aka ambace ta da hawa ba hawa ba ba da haka ake ambatanta ba wa yaskuna biha ya nutsu da ita kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar wa min ayatihi yana daga ayoyin Allah an khalaqa lakum ya halitta a gare ku kaga dan ba annabi adam kadai yake magana ba lakum ku can kuma wa khalaqa wa allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha an gare nan kuma sai ce an khalaqa lakum ya halitta a gare ku min anfusikum daga karan kanku shine ya koma asali domin ma ka yanzu kai ba daga jikinka ta fito ba amma annabi adam matarsa daga jikinsa ta fito ya koba yana baka bayanin asalin yadda kuka taso an gane ah, wato azwajan wato an khalaqa lakum ya halitta mata min anfusikum daga karan kanku shine azwajan litaskunu ilaiha wato litalifu ilaiha saboda ku tattara ku koma gare su shine a samu nutsuwa waja'ala bainakum wato kuma sanya sai ya sanya a tsakaninku mawadda ita ce kauna wa rahama da kuma tausayi suratul rum fala alafata بين ruhaini أعظم مما بين zaujaini ما babu wata alaka da dangantaka da tattaruwa da kaunar juna a tsakanin rayuka guda biyu kamar irin tattaruwar da kaunar da soyayyar da Allah ya hada a tsakanin ma'aurata guda ko kun bai wannan maganar ma'ana in dai rai da rai ne biyar yadda wani rai ya kai wata rai kauna to kaunar ba ta iya kaiwa kamar yadda ran namiji yake son rab matarsa ko kuma yadda matarsa take son sa ba a taba wannan ta'alifin a samu kauna tsakanin juna rayukan su haɗu kamar yadda yake haɗuwa tsakanin namiji yanzu yadda kake son watakila wani mutum ba maki yadda kake son matarka ya fi yadda kake son sa kake kenan har yanzu babu wata rai wanda za su haɗu su yi soyayyar juna kamar yadda namiji yake son matarsa da ko kuma matarsa yadda take so yadda take son in dai son na ta'alifi ne domin ku fahimci ta'alifi so na ta'alifi fa yana da alaka ne da so na soyayya da jin daɗi da sha'awa na fata an fahimta ba a samun irin wannan soyayyar a duk duniya tsakanin rayuka sai tsakanin miji da mata kowa yadda da haka? na'am to waje ala bainakum mawadda shine ya sanya yace cewa ya sanya kauna da tausayi juna wani haza ne yace saboda haka zakara ta'ala wato Allah ya ambata cewa annasahira mai sihiri an fahimta rubbama tuwassilu bi kaidihi ila Tafrika. duk son da aka sa a tsakanin miji da mata sai ka ga wani mai sihiri da kaidinsa da makircinsa da iya kafircinsa ya saka kuma kiyayya a tsakanin mace da miji ana samu ko to ta za ka iya gane dole ma mai sihiri ya zama kafiri kafiri ne tan tagarya kuma ke ma kafira ce idan kika kayi aka raba tsakanin mutum da matarsa domin babu rayukan da ake hada su yi soyayya kamar mace da namiji sannan kishiya za ta iya ɗauka ta kai sunan wata mata a raba tsakanin su ko kafira ce ita ma wannan mata shi ma bokan kafiri ne da nassin ƙur'ani ba da kiyasi ba talo shi ya fi ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman ce suna bin abin da shaidano suke karantawa a lokacin mulkin sulaiman haka ce sulaiman bai kafirta ba walakin na na kafaru Allah ya ce kafirai su ne shedanu su ne kafirai yu'allimuna an-nasa sihira suna sanar da mutane sihiri duk mai sihiri kafiri ne kafiri ne wannan da nassin qur'ani da nassin hadisi wadaka duk matar da ta je gurin mai sihiri boka to kafira ce duk wanda ya je gurin boka ya gaskata boka kafiri ne domin zai raba soyayyar da babu irinta a duniya kamar yadda na gabatar yanzu amma duk da haka sa'ir sai ga tuwassilu bi kaidihi ila tafrika da kaidinsa da makircinsa da tane da tane da irinsa da kafirci irin nasa yakan kawo da makircinsa har ya kai ga ya sadar da kiyayya bainal mar'i wa zawji tsakanin mutum da matarsa ko wa ta'allamuna ma yufarriqu menene bainal mar'i wa zawjihi yana yi falamma tagashaha lokacin da shi wannan miji da aka halitta kuma aka kago mata daga jikinsa tagashaha ai watsa'aha lokacin da ya take ta hamalat sai ta dauki ciki hamlan khafifan ɗaukan ciki mai sauki wadhalika Kamal yace wannan wato awwal Alhamli, farkon daukan ciki la tajidul mar'atu lahu alaman mace ba ta jin radadi daren da aka sadu da ita ciki ya shiga ba abinda take ji ba ta jin alaman wa inna ma hiya nutfa a wannan lokacin digon maniyi ne kawai summa alaka sanan za ta dawo jini summa mutfa sanan sai ta dawo tsoka to anan ne fari jimar take faruwa kafin ta canji daga nutfa zuwa alaka zuwa mutga to anan ne fa mace take daukan alam radadi da abubuwa na daukan ciki qauluhu ta'ala fadin Allah da yace famar radbihi kana mujahid menene ma'anansa mujahid yace istamarrat bi hamlihi za ta ci gaba da rayuwa da daukan wannan ciki ba abin da ya dame ta waruya anil hasan kuma an ruwato daga anil hasan wa ibrahimun naqafi daga ibrahimun naqai wasu din yake cewa nahwahu shi ma haka ya ambaci qala maimun bin muharan shi ma ga abin da yake cewa an abihi istakhaffathu wato ta dauke shi cikin da sauki ba abin da ya dame ta wa qala ayyuba sa'altu al-hasan an qawlihi ayyub yake cewa na tambayi hasan akan menene ma'anan famar rabbi menene ma'anansa Kala sai hasan din yace masa law kunta rajulan arabiyan, la arafta ma hiya kai ba balarabe bane yace da balarabe ne kai da ka san menene famar rabbi yanzu kai ma baka san famar rabbi ba wataƙila da yawa an ce famar rabbi bai san shi ba saboda ba balarabe ba ne shi ma shi yasan yace da kai balarabe ne tun ne ma ba za ka tambaye mu ba da ka san menene famar rabbi innama iya sai ce mata ai ita famar rabbi ita ma ta ne da ta dauki cikin fatamar rabbihi za ta ci gaba da rayuwa kamar ba ta dauke shi ba haka take yawanta sabon faruwar ciki sati ɗaya sati biyu me aka sani sabon da aka sani kawai yawanta take famarrat bihi wastabana hamluha sai ce a dai fadin yace wastabana hamluha cikin yanzu ya bayyana an gane wa qala ibnu jurayj istamarrat bil ma qamat bihi wa qa'adat wa qala al-awfi an ibnu abbas istamarrat bihi ahmalat wato shine dai ta tafi da ciki kamar babu shi kamar da shi walamma askalat ay sarat zatu siqalin ya Bi hamliha lokacin da ta kasance ma'abociyar nauyi da abin da ta dauka wato shine kaburan waladu fi batniha wannan dan ya girma a cikin cikinta to kuma an kai wani tsaye to a wannan lokacin shi annabi adam da wannan matar da awallah rabbahuma sai suke roƙon Allah la in tana salihan in ka tafiyar mana da shi na gari basharan sawiyan mutum daidaitacce an gane lanakunan na mina shakiri za mu zamance daga cikin masu gode. a nan akwai darasi na musamman wannan darasi shi ne kaji lokacin da ciki ya yi nauyi annabi adam da'awa Allah roƙon Allah yake addu'a yake lokacin da ita ma cikin ya mata nauyi roƙon Allah take yanzu me ake idan ciki ya faru zan je na sai babu ko ba shi mana a sai darasin gobe za mu tattauna wannan matsala in Allah ya kai mu ma ga abin da ake in an samu ciki wala Allah har ma da abin da ya shafi ranar haihuwa da ya kamata a bada nono da menene ne don mata da yawa ba su san yadda ake shayarwa ba Wanda suke kawai shi ne in yaro yana kuka sai a jawo nonon a dankara masa a baki yana kuka har hancin sai toshe ya fara feto da majina wasu kuma ma a rinka yi ma yaron abin nan abin nan mai ake kira dure ne ko mai dure eh, ita kanta bata san yadda za ta yi da ruwan nonon ba bata san yadda za ta yi da nonon ba ita dai ta tashi kawai ta gan su a jikinta gashi kuma ta samu haifa saboda babu karatu babu da ta wannan hanyar ake samun ɗa na gari waɗannan hanyoyin tana ake samu so ga kuma mutanen ku yan boko su kuma su in sun haifa ma kaiwa ajiya suke su tafi ofis ko ba ka ba dan eh, boko kenan professor umar ya ce mai hankalin hankata ni dai ba ni da nake faɗa ba Hmm. eh kawai ina maimaitawa ne kamar yadda nake maimaita fatiha ai ba za a ce wanda ya kawo fatiha ya laifi ba don na maimaita eh, haka za ta ajiye yaron ta tafi tun da safe karfe bakwai ta fita ta baddanta sabon haifuwa ta tafi aiki ba ita ba sake ganin yaron yaron ba jin dumin jikinta babu wannan har karfe hudu ko karfe biyar kai wata har shida ba ta dawo ba wannan yaron ina shakuwa ina rahama ina tausayi ina abin da ake son ya diba daga uwarsa duk yayi asara wasu kuma za ka gama da yaron ma a hakan ɗin ma tukunna sai a samu wani abun turawa sai a san shi a ciki ana tura shi joko haka ake tafiya wai ba za a goye shi ba bar gaye yan gayu yan boko yan zamani kenan saboda ko kuma ta lulluɗe shi a cikin tsumma sai a zungura shi haka sama to ba za a goye shi ba akwai hikima cikin goyo akwai hikimomi da yawa a cikin goyo wata ta samu wani bororo ne ta sa yaron a gaba haka ba ta goya ba duk da akwai hikimomi da musulunci ya ce wadda ake da bukatar uwa ta tana da waɗannan abubuwa a kan ɗan da aka samu amma boko da 'yan zamani an zo duka an lalata al'amura sau da aka sai wasu abubuwa kawai ake ta eh, ita yanzu ta fi ƙarfin yin goyo ah, to tun da ba ki fi karfin ɗaukan ciki ba to kina da matsala yawa ni dai ba ruwana da goyo yawa tunda Allah ya yi ki sai kin yi haila ku dole sai kin haihu kuma inda za ki aure dole sai kin haihu kuma dole ki goya to amma dai an ki goyon to an raba tsakanin yaron da uwar ba a samu abin da ake da bukata ba to ana son yaro ya albarka dole sai an koya sai an koma ga koyarwan addini koyarwan addini shine zai baka komai amma yadda ake yi yanzu kawai a fito da wancan cika yaro da madarar gwangwani sai kuma taki madarar ana ta zubarwa wannan shirme ne shirme ne ai a wajen shayarwa ma yaro yake gadon kwakwalwa basirar ma anan yafi samunta na'am za mu ajiye anan insha Allah sai haduwa ta gaba za mu dora insha Allah yanzu kan muna roƙon Allah muna tawassuli da wannan ibada da wannan majalisi da wannan karatu da aka yi ubangiji ka sauƙaƙa mana al'amura Allah ka yaye mana wannan annoba Allah ka ɗauke ta a wannan jiha Allah ka sanya ma wannan jihar albarka Allah ka saukar mana da albarkarka Allah ka karbi ibadarmu Allah ka ji kanmu Allah ka yi mana rahama Allah ka ji tausayin mu Allah ka yi ma iyayen mu rahama ati na fid duniya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar amin subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin